ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi ga shi ya sake ƙaddara haɗuwanmu a wannan majalisi mai tarin albarka majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi na umdatul ahkam littafin babban malami alhafiz taqiyuddin abdulganiyul maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine zama na hamsin da shidda cikin jerin karatu da muke gabatarwa na wannan littafi mai albarka wanda a wannan yini na goma sha bakwai ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a inda muka fara bayani akan kitabul hajji ɓangare da yake bayani akan hajji da yanayi da ake yin hajji kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai in Allah rada za mu tashi akan babi na biyu babu ma yalbisuhul muhrimu min athiyabi babi da zai yi bayani akan irin tufafin wanda ya yi ihrami ya kamata ya sanya wane tufafi ne ya kamata mai ihrami ya sanya lokacin da kake aikin hajji ko umara abdurrahman ibn abdullahi al-bassam ya ce a wannan babin malam ya ambato hadisai guda hudu hadisi na farko bayani ne da na biyu bayani ne akan tufafi da mutum zai sa da kuma tufafin da ya kamata mutum ya nisanta na uku bayani ne akan talbiya shine wannan kalma da ake maimaitawa lokacin haikin hajji ko umara to shi ma za a mai babi mai zaman kanshi sai bayani na hudu hadisi na hudu yana bayani akan hukuncin bulaguron mace ba tare da muharraminta ba mace ta je aikin hajji ba tare da muharraminta ba to haka malam sai ya bangare mana su bangare-bangare, ma'ana ya yi su waje-waje domin kawo bayanai isassu akan wannan kowace gaba daga cikin gabai to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Alhadisu tasi’u ba adal mi’atai ne, hadisi na ɗari biyu da tara. An Abdullahi bin Umara, radiyallahu anhuma. huma, an na rajulan ƙala ya Rasulallahi, ma yalbisul muhrimu mina fiyabi, ma yalbisul muhrimu mina fiyabi, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, la yalbasul ƙumusa, walal amma’ima ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة wala talbasil kuffadaini hadisi na ɗari biyu da tara hadisin abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yarda da shi da ma'aifin shi baki ɗaya ya ce anna rajulan wani mutum ƙala ya zo ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah sallallahu alaihi ya ce ma yalbasu al min thiyabi mai wanda ya hirami wanda ya ɗauki niyyar hajji wane irin tufafi ne ya dace ya sa wane tufafi ne ya halatta mai hirami ya sa tambayar wane tufafi ne idan mutum zai haƙƙin aji ko umara idan ya yi niyya wane tufafi ne ya kamata ya sa ƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai mazu Allah sallallahu alaihi ya ce mai ya yi tambayar shi mun ji Mazu Allah sai an mai ya ce layal basul kumusa kadda mai ihrami ya sanya riga ba sa riga lokacin aikin hajji idan aka yi ihrami ba a sanya riga walal ama'ima haka ba a sanya rawani ba a sa rawani walal sarawilati ba a sa wanduna ba a sa wanduna walal baranisa ba a sanya tufafi irin barnis wanda suke ɗauke da fulla a tare mu ake ce musu ma Barnus ake ce da hausa da hausa manganci haka suka ɗan ɗauki magana ya ce barnus ko to ba a sanya barnus da larabci ne baranis kasan yawancin kalmomin haka ake kawai a ba su sai a jawo su a gyara walal khifafa haka ba a sanya huffi shine wannan takalmi wanda yake shigowa kwabri kamar irin su ranjas ko makamancinsu irin su safa illa ahadun manzo Allah ce sai dai dangance da takalmi wanda yake like kafa gaba ɗaya sai mutunan da la yajiduna alaini bai samu takalmu ba buɗaɗɗu 'yan soso ko makamantansu to manzo Allah ya ce bas khuffaini ya sanya khuffin ya sanya takalmi dogayu amma wal yaqta'huma asfala min al ka'baini kalkashin diga-digai sai ya cire su daga nan wajen ya maida su yan soso kenan ya cire su ya cire saman nan ya cire daga misunan shi ka'abai ne idanuwan sawu daga idanuwan sawu zuwan saman ya hudda shi wala yalbas min as-siyabi shay'an kuma haka kadda mai ihrami ya sanya tufafin da masahu za'afaran tufafin da tularin ja'afaran ko ja'afaran tulare ya taba shi ko wars dukkaninsu wani nau'i ne na kayan kamshi imamul bukhari a cikin ruwaya ya ƙara walatan taqibul mar'a kada mace ta sanya niƙabi shine ta liƙe fuskanta wala talbasil kuffadaini kuma haka kada ta sa safa ta hannu gehen mace kenan kada ta liƙe fuskarta kada ta sanya safa ta hannaye wannan shine hadisi na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda wanda yake mana bayani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakika sun karantu sun san cewa yanayi na mai ihrami wanda ya harama na aikin hajji ya saba yanayin wanda bai yi aikin ba don haka nan ne suka tambayi aka samu wani bawan Allah ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi mi ya halatta na daga tufafi wanda ya ihrami wanda ya kamata ya sa mi ya halatta wani jin tambaya don haka na ƙara maimaitawa a can ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wane tufafi ne ya halatta ya sanya da yake abubuwan da suka halatta mutum ya yi ya sanya na tufafi suna da yawa sai manzon Allah sallama ya amsa tambaya ta ga hanyar ambato abin da suke sune ‘yan kaɗan sai amsa mai ta ga hanyar abin da bai halatta bai sa shi tambayar shi mi ya halatta sai manzon Allah sassa mai bayani akan abubuwan da su ne bai halatta ba mutum ya amfani da su lokacin da ya yi ihrami sai manzo Allah ya ilgo musu shi ga sunan kaza da kaza da kaza wannan kuma yana daga cikin hikima da hangen nesa da amfani da jawami'ul kalim na Mazu Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu sallama idan ya bada amsa to in ya gai kalma zaka ga sai a yi ta sharhi a kalkashinta yanzu idan aka zo za a yi bayani a kalkashin wannan hadisin za a yi bayanin duk abin da ake bukata na tufafin da ya halatta da wanda bai halatta saboda manzon Allah ya ware waɗanda ba su halatta ba mafhumin shine duk waɗanda ba ambatan ba sun halatta mutum ya sa sai manzon Allah ya fara kilga mai tufafin da bai halatta ba mai ihrami ya sanya su ne kamar haka manzon Allah ya ce kada ya sa riga a je a auna ka a ma riga kamar yadda muke sanya riga jallabiya ne ko kankana riga ne ko debordel ne ko ma miye to mai ihrami zai hudda ya fita daga wa'annan tufafi kada ya sanya su sannan haka walal ama'im kada ya sanya rawani mai ihrami baya sanya rawani ba a yin rawani lokacin da ake ihrami ba a yin rawani sannan walal baranis ko kuma barnis barmus ba a sa barmus tufafi riga irin dogayu waɗanda suke ɗauke da hullunansu da kuma dukkan ko hulla mai ihrami baya sa hulla kuma haka mai ihrami baya sa wando baya sa wando a jikin shi sai dai zai amfani da tufafi waɗanda suke da su ne ake ihrami a kalkashi kuma takalma sai aka hana sa shi ya sanya alkhifaf su ne khuffi ba zai sanya huffi ba waɗanda suke rihe mai idanuwan sawu tufafi takalmi wanda yake rihe idon sawu to ba a sanya su a lokacin ihrami sai manzo Allah sallallahu a wannan nukta sai bayani yace wanda bai samu wani takalmin ba sai wa'annan huffin da gare shi to manzo Allah yace ba laifi yayi amfani da huffin amma ya cire su daga ƙarƙashin idanuwan sawu ma'ana ya hudda idanuwan sawu su zama ana ganin su domin mi domin bayyada wani takalmi wanda ba wannan takalmi ba sai addini ya sawwaka mai aka ce ya amfani da wannan kaga namiji ne ya tambaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin maza ne da mata gabaki ɗaya addinin musulunci addini ne na kowa da kowa kenan mata da yake su a cikin hukunci na ihrami na tufafi suna sha bamban da mazaje ta ga wani gehe sai manzon Allah sallallahu ya ƙara amfani da abin da ya shahi gehen mata sai manzon Allah sallallahu ya gaya cewa bai halatta ba mace a ihrami ta liƙe fuskarta kaga namiji haramun ne ya liƙe kanshi ita dole sai ta liƙe kanta ba za a je ba kai a waje amma za a liƙe kai za ta sa hijabi za ta sa tufafinta na gida ɗimkakku ita babu matsala namiji ne aka hana ya sa tufafi ɗimkakke namiji ba zai sa tufafi ba ɗimkakke haka mace an hana ta sanya tafunan hannayenta lokacin hajji aikin hajji lokacin da ta yi ihrami ta sa safa a cikin hannayenta sannan gaba ɗaya abin da ya shahe su shine tulare amfani da tufafi wanda suka taɓa tulare to wannan duka mai ihrami an umurce shi da ya nisance su wannan shine a takaice abin da hadisin yake muna bayani na ma'ana ko a dunkule idan muka zo akan hukumce hukumce shine na farko a hadisin nan za mu karantu akan cewa idan mutum yana buƙatar wani abu na ilimi shari'a tana nuna ma cewa ka je ka tambaya Allah ya gaya mana fas'alu ahala zikiri in kuntum la ta'lamun malam bahaushe yake cewa mai tambaya matambayi baya bata idan mutum yana tambaya to in Allah ya raida zai dace kada mutum ya zama baka sani ba kuma baka tambaya wannan shine mugun jahilci shine mugun cuta kai baka sani ba kuma baka tambaya girman kai ya hana ka ka tambayi hukuncinka na addininka to wannan samsam addinin musulunci yana zargin wannan duk lokacin da baka san wani abu ba ka je ka tambaya ka je ka tambaya a waye maka kai akan wannan al'amari abu na biyu daga cikin karatu na wannan hadisin shi malami a matsayin shi na mai ba da fatawa a duk lokacin da aka tambaye shi wata tambaya ya ga tambayar ba ta tsayu ba ko kuma akwai abin da tambayar ta baro baya akwai abin da tambayar ta baro baya to yana da kyawu wajen amsa ya daidaita tambayar yanda amsar abubuwa da yawa za su shiga ciki wanda za a amfani da yawa alkur'ani yana karantar da mu da haka misali idan muka je suratul baqara aya ta 189 Allah ya ce yas'alunaka anil ahillah suna tambayan ka kan uh, wata ɗan ƙarami idan ya hutu to kaga wannan tambaya ce wadda amfanin kaɗan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita amsar Allah ce kul hiya mawaqitu nasi wal hajj kaga shi wata ai ba komai bane ba domin gyaran lokaci sannan kuma haka su gane lokacin hajji kaga sai aka samu amfani kenan aiki hajji ana gane shi ne daga shigan watanni kamar yadda muka ce alhajju ashhurun ma'lumat to kaga alqur'ani yana karantar da mu ashe malami ko mai bada amsa ya iya gyara tambaya domin bada amsa kada mutum ya ma tambaya ko da bata da ma'ana sai ka yi kokari ka gyara ta domin dai ka amfanar da shi bangaren abin da ya tambaye ka da mutum zai tambaye ka akan mala'ikun Allah nawa ne mala'ikun Allah nawa ne to kaga wala Allah ya yi ta da niyyar izgili ko kuma ya yi ta da niyyar me son ya sa ka kasa Suka mai amfani ta ga hanyar gaya mai mala'ikun Allah suna da yawa adadin da za ka ƙiyasta mai cewa Allah kaɗai zai san adadin da nasu sai dai kana iya allaka mai da cewa Allah ya sanya ma kowa mala'iku guda biyu waɗanda suke tare da shi ta ga hanyar rubuta mai abin da ya aikata da kuma wa'ansu mala'ikun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su domin ba da kariya ga mutane da wa'ansu mala'iku waɗanda suke cike daga cikin sama wanda babu wani waje inda za ka iya aje hannunka ce ka samu wani mala'ika yana nan ya yi ruku'i ko kuma ya yi sujada ko kuma yana zama attahiyya wannan duka yana nuna mana yawan mala'iku a sama kaga mutum zai amfanu sai ya tsorata ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ga wannan bangare abu na biyu abinda mutum zai nisanta a cikin al'amari na tufafi a lokacin da ya yi harama ‘yan kaɗan ne don haka nan ne makami ko waje ya sanya manzon Allah sallama ya ambato muna su ya bar abubuwa da suka halatta don su masu yawa ne shine Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani da ya tashi gaya mana abubuwa da ya haramta mana na abinci maimakon a mana bayani akan abubuwa da suke da halal sai Allah subhanahu wata'ala yake a qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramu ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khindirin fa innahu rijsun aw fisqun uhilla li ghayri Ka bi kaga Allah subhanahu yana so ya nuna mana abubuwa waɗanda suka halatta mu ci sai aka ambato muna waɗanda ba su halatta ba kenan mafhumi abinda wadda ba wa'annan ba sun halatta mai amfani da su to haka a wannan hadisi a cikin tufafin aka ambato muna waɗanda bai halatta ba mu sanya lokacin da muna harama to wanda kuma yake mafuhumi cewa abubuwan da aka halatta muna suna da yawa abubuwan da aka halatta muna suna da yawa saboda asali a cikin abubuwa na mu'amala komi halal ne sai abin da shari'a ta hana shi shine asali asali duk wata mu'amala da za mu halal ce don haka nan musulmai idan aka hudu wani sabon tsari na zamani sai su je su rungumi wannan tsarin idan zai amfane su sai dai abin da shari'a ta yi bayani ta haramcin shi to wannan dole kuwa a nisance shi kamar yadda asali a cikin ibada mine ne, haramun ne ka aikata wata ibada sai wadda shari'a ta sun yaka to haka asali a cikin mu'amala kowace mu'amala halal ne ka yi ta sai wadda shari'a ta hana ka sai ka ga mutane suna zuwa suna hada ibada da mu'amala ana bayani akan mu'amala sai mutum ya zo je ka ce mai ibada haramu ne heto ai kai ma kana yin kaza kamar yadda muke buga misali wani an ce mai bid'a a cikin addini sai zo ya ce cin dan wake ma bid'a ne shiga mota bid'a ne kallon tele bid'a ne salula bid'a ne kai ma bid'a ne tunda babu kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai asali ya nuna cewa wasa yake da hankalinka ko kuma shi da kanshi mugun jahili ne wanda zai rinka ambato ma cin dan wake da salula da shiga mota ana magana addini imma ya zama son zuciya ya mai yawa ko kuma mugun jahili ne bai san me yake yi ba abu ne waɗanda sun sha bamban akwai ibada akwai mu'amala asali a cikin ibada haramu ne kai wani abu na ibada kai gaba gadi sai abin da shari'a ta sun yanka amma a cikin mu'amala komi halal ne ka aikata don haka Allah ya ce to abin da yake haramu shine kaza da kaza sai ku je cikin asali ku yi ta sauran daga cikin darussuka na wannan hadisi shine abubuwa da aka haramta wanda namiji zai sanya namiji zai sanya Shi ne a cikin harami namiji idan ya yi harami bai ya sanya tufafi ɗinkaku bil Bilmulasaba za ku iya tunawa mun yi bayani a kan tufafi na gawa likafani muka ce ba a ɗinka likafani to haka shi ma tufafi na aikin hajji ba a ɗinka shi namiji ba zai ɗinka riga ba ya sanya a'a tsumman nan wannan zanen nan shine ake kullawa a jiki ai haji da shi duk wani tufafi da yake da alaƙa da ɗinki da zare to wannan tufafi ba a sanya shi aikin harami namiji bai ya sanya shi wannan shine asali akwai abubuwa da aka haramta za mu zo mu gani amma wata darura za ta iya sa kai amfani da su wannan idan darura ta zo za mu yi bayani akan gwargwadon hali to amma asali shine namiji ba zai sanya tufafi waɗanda suke da ɗumki ba amma ita mace za ta yi hajji da kayanta na gida ma babu komi mace za ta yi hajji da kayanta na gida namiji ba zai liƙe kan shi ba ita kuma mace sai ta liƙe kanta sai fuska ne ba za ta liƙe ba wanda kuma yake nuna mana asali shine idan mace ba a wajen aikin hajji bane ta yi ta liƙe fuskanta wanda zai ce ya za a yi a aikin hajji ba a liƙe fuska ai abubuwa da ake a wajen aikin hajji waɗanda sun sha bamban idan aka hutu suna da yawa ko yanayi na kallon alƙibla na sallah da sauran abubuwa za ka gani a wajen aikin haji daban yake da irin da nan wajen abubuwa ne waɗanda suna da alaƙa da waje a lokacin da ta ji aikin haji wannan an hana ta sannan wanda kuma muka yi bayani kayan ɗinkin na hada ta riga riga kuma ko ƙarama ko babba kuma haka riga wadda ake sanya zulumbu barmus da muka yi bayani da kuma rawani da sauran abubuwa duka sun zo a cikin wannan hadisi ɓangaren takalmi kuma an hana namiji ya sanya ko mutum ya sanya mai harami ya sanya takalmi wanda yake dike irin sawu har yana hawa yana hawa ƙwabri wannan takalmi ba a sanya shi kuma haka hukuncin safa tana ɗaukan irin wannan hukunci sai dai idan mutum bai samu wa'ansu takalma ba sai wa'annan to a wannan hali an mishi sauƙi rukhsa ne an mishi sauƙi ya sanya su sai dai ya yi ya yanke saman ya yanke saman idanuwan sawun shi ya yanke huffin ya zama ya maida shi takalmi kaman yan soso wanda hadisi na gaba Abdullahi ibn Abbas za mu ga ƙarin bayani akan wannan sai ɓangare na gaba shine mi shine shafa tulare ko abu mai kamshin tulare ko mai ɗaukan nau'i na tulare to ba amfani da shi sai dai a baya mun gaya cewa ana iya amfani da sabuli mai kamshi amma tulare wanda sunan tulare wanda za a sa a tufafi ko a shafa a jiki to mai harami bai yayi sannan ita mace ba za ta sanya safa ba ba za ta liƙe fuskanta ba saboda tana cikin halin ihrami wannan idan muka fahimta wannan abubuwa gabaki ɗaya fa'ida ne waɗanda ba su a cikin tambayan tambayan mai tambayan ba a cikin wannan ba amma manzo Allah sallallahu alaihi ya haɗa mai domin ƙara mai bayani da dukkan abubuwa da yake bukata a cikin sanin al'amari na aikin hajji wani zai ce menene hikima akan bambanta tufafi na mai harabi da wanda lokacin da ba halin harami kake ba akwai hikima da sirruka masu ɗimbin yawa wala Allah wa'ansu mu iya gano su wa'ansu ba za mu iya gane su ba daga ciki kun je ko haɗu wajen aikin hajji sai ya zama tufafin nan namu da muke ɗumkawa na ƙasaita tufafin nan da muke ɗumkawa na jiji da kai sai Allah ce mu yi watsi da su sai a zo gaba ɗaya a shiga tufafi kala guda wanda tufafin nan zai zama cewa tufafi ne wanda yake nuna ƙasƙantar da kai da minu da ƙasƙantawa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar dukkan wani kyalkyali da ƙawa na duniya wanda kuma hakan zai tuna maka ranar da za ka mutu za a sanya ka wannan likafani guda ɗaya ko guda biyu a lullube ka a ciki yau kai ne kake lullube kanka ka wa kanka zane sannan ka ɗaure a sama haka ka je ka yi ta gaba kana ta aikin hajji to wannan zai tuna maka ranar da za a sanya maka wannan kaga wannan tufafi yana da muhimmanci sosai wanda wanda ya je irin wannan waje abin da ake bukata shine ya kaskantar da kanshi ya kaskantar da kanshi sosai a gaban Allah subhanahu wata'ala hadisi na gaba alhadisul ashiru ba'da mi'atain hadisi na 210 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم حديثي ندري بيود غوما حديث عبد الله بن عباس الله يقارى مشيره shi da ma'aifinsu ga baki ɗaya yake cewa samitun Nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ce na ji manzon Allah sallallahu sallama ya bi arafatin ya bi arafatin yana kutuba a hilin arafa mun san hilin arafa inda ana tsayuwan shi ne a rana na tara a watan zulhijja to manzo Allah sallallahu yana tsaye a wannan farfajiya ta arafa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda ya ce na ji manzon Allah yana khutuba sai a cikin khutuba yana cewa mallam ya jidna alaini duk wanda bai samu takalmu ba buɗaɗɗu masu hanci bai samu takalma ba waɗanda ba manya ba irin waɗanda suke da khuffi Wanzu Allah ya ce falyalbas khuffaini to ba laifi ya sanya khuffin ma ba laifi ya sanya khuffin ma wa mallam ya ji idaran wanda bai samu idari ba wanda bai samu zane da zai liƙe jikin shi ba faliyal basarawi ne ya sanya wandon ba ba zo Allah sallallahu ya ce mai ihrami wanda bai samu takalma ba he kufi maza Allah ya ce sa kufin mai ihrami wanda bai samu tufafi kyalle da zai kulla ba manzo Allah ya ce ya sa wandon kun ga kenan hadisin can da wannan hadisin akwai sai mu mai da hankali sosai a wannan hadisi na abdullahi ɗan abbas yana gaya mana cewa manzo Allah sallama an zo aikin hajji ya zo a arafa a hajjin shi daban kwana wanda kuma bil mun ce manzo Allah hajji guda ɗaya ya yi a rayuwar shi wanda shine wannan hajjin wanda a ciki ya bayyana ma mutane hukumce hukumce na aikin hajji musulmai a wannan lokaci suna wani yanayi na ba su da wadata babu wadata irin ta yanzu musulmai a wancan zamani babu wadata da ba ma sai mun je nesa ba a cikin nan irin garurukanmu ko ran asabar inda muna tattauna da wasu lattijawa wani ce yana tunawa lokacin da suna ƙanƙana kakanninsu su ne masu tufafi waɗanda suke arawa mutane da tufafi aro ake idan kana biki ko kana za ka yi wani bulaguro sai ka je gidan akwai gidan alhazai ko gidan mai gari ko gidan wa'ansu wanda aka sani su ne masu ɗan wadata sai ka je ka ari tufafi suna da tufafin wanda za su suke arama mutane idan ka je ka wanke kuma sai ka kawo wani ma idan tashi ya ara ya tafi ya yi harkokin shi ya ce kuma kada ka yi tambahalin wai tufa su kakannin namu su ma kayan biya ne ya ce baya wuce uku ɗayan nasu ne su suke sa biyu da suke arama mutane haka ake rayuwa a tufafi a tahi ai abin bai juma ba ma da aka bar aran tufafi yanzu kuma sai mutum ka iske mutum shi kaɗai yana kwamfule ɗari kwamfule ɗari wani idan ya sa so biyu so uku shi kenan ya daina sa <laughs> ya ce ya tsuwa dama ne lokaci ne samun dama ce ka samu dama ce ka samu to a da can sahabban manzo Allah sallallahu shi yasa su wa'ancan a da can baya masu sharhi ba su sha wahala ba akan hadisai idan ana ma sharhi ana cewa wani ya ari tufafi yayi kaza ya tafi sahabin manzo Allah sallallahu sun sani su ma suna rayuwa a cikin wannan zamani amma yau idan wani ana gaya sai ta tunani ya ne za a ce mutum tufafi guda ɗaya gare shi yana aro eh mutum tufafi guda ɗaya gare shi yana aro sai ka iske talaka wanda yake bai da mai ka ce complain shi sha biyar ne ma kaɗai complain shi sha biyar ne kaɗai tun an zai mutum zai aure zai haɗa kaya dozin guda yanzu an koma kusan dozin bakwai ko dozin takwas kaga abubuwa sai a hankali to lokacin musulmai ba su da irin wadata haka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake bayyana musu idan wani kace mai saya ya wani takalmi wanda ba wanda ba ka mai aiki kuma kofi guda ɗaya gare shi kace mai yanke kofin nan shi ma ka kawo mai aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bayani na sauki cewa duk wanda bayyana sai wannan ya sa duk wanda bayyana zane da zai kulla to sai wanda da ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma yayi amfani da wannan wando na shi walibai suka ce wannan kuma takhfifan min ash-shari' sauki ne daga Allah subhanahu ta'ala. wanda asalin hukunci yana nan wanda manzo Allah ya musu bayani a garin Madina kafin a zo yanzu wannan sauki ne aka samu kamar yadda muka san cin mushe haramun ne go amma idan ka shiga daji ba ka samu abinci ba yunwa za ta kai ka sai mushen kaɗai ka samu aka ce hashara ta ce ka ci mushe eh kai ma ka ɗana na gwarawan kai ma ranar ka ɗana kai ma ka ci mushe kawai yankan Allah ka ci gaba ka samu ka ɗan hudda yunwarka to kaga takhfif kenan sauƙi na shari'a abinda za mu ɗauka a cikin wannan hadisi hadisi ne wanda yake nuna muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a arafa yana khutuba ana khutuba a arafa khutuba ce da manzo Allah ya yi domin bayani akan hukumce-hukumce da ladubbai na aikin hajji don mutane su san ibadarsu su wanda kuma wannan yake karantar da mu ashe duk lokacin da muka taru wata munasaba wani taro ya tara mu to wannan ba laifi a yi wa'azi ba laifi a yi wa'azi misali mutum ne ya aure ga ya ce mu walima kafin abinci ya hutu ba laifi a yi wa'azi domin a tunatar da mutane irin ladabbai na aure da walima da abubuwa duk wata munasaba idan ta haɗa mutane to babu laifi ko kuma abu ne wanda ya dace a yi tunatarwa don musulmai ana so su yi rayuwa cikin tunatarwa addini ɗan nasiha ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zama masu yi wa junanmu nasiha abu na gaba shine abin da muke bayani a kai manzon Allah sallallahu alaihi ya yi bayani cewa duk wanda bai samu takalma ba ya sanya huffi gudu hufufufain ya sa hufin shi ya yi aiki shi na haji wanda wannan zahirin yana nuna cewa ba sai ya cira su ba mako? zahirin hadisi yana nuna mana ba sai ya cira su ba amma a wancan hadisi mun ga cewa hufin ne zai cira ya sanya kuma a wannan hadisi an gaya mana cewa idan baka samu wandon ba sannan baka samu tuwa kyalle ba da zaka kulla aka ce ka sanya me ka sanya wandon ka kai ko babu komi a kanka wannan duk yana nuna mana samaha sauƙi sauƙi na wannan shari'a tamu saman ka'idan la Allah nafsan illa wus'aha Allah baya ɗorawa rai sai abin da take iyawa duk abin da ka gani mutum yana yi kikikaka yana wahaltar da shi to ba shari'a bace ba ba shi yake nuna cewa ba a shari'a abubuwa na shari'a ba su da wahala a sai dai wahalar ba ta kai bai ta ga yadda mutum baya iya tahammulinta a ce shari'a ce abin ba za ka iya ba har ya yi wuce tunaninka wani ba shari'a ba ce ba duk shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta wuce ɗan adam ta iya zama wahala ga wani amma kuma ba duk jama'a ba ya zama musu wahala malumai sun yi ƙarawa juna ilimi dangance da wannan hadisai guda biyu hadisai ne waɗanda sun kai makura sun kai ƙarshe wajen ingantuwa sai suka ce to ya za mu yi mu haɗa wannan hadisan can ya ce idan baka samu takalman ba ka sanya huffin ka cira shi nan ya ce ka sanya huffin ta an ce ka sa wando na an ce ka sanya wando to wa'an suka ce wannan wai hadisin shi ma yana bayanin a sanya huffin bayanin can cikawa shine bayan ka san hufin ka yanke shi idan idan haka ne duk wanda ya sanya hufi gaba ɗaya bai yanke ba me ya aikata laifi ko kuma yana nuna a sauƙi ne aka samu wanda mutum yana iya sanya hufin ba tare da wani laifi ba jumhur taro na malamai daga cikinsu akwai al'a'imma shugabanni jagorori na makarantun nan guda uku makarantar hanafiya da makarantar malikiya da makarantar shafi'iya suka tahi da sauran wa'ansu malamai suka tahi akan cewa huffin idan ka sa shi sai ka yanke shi idan ka sa huffin sai ka yanke shi suka ce ma akwai hadisi ne hadisin abdullahi dan umar wanda muka karanta ko fa in lam yajid fa man lam yajid na alaini manzo Allah ya ce falyaqta'huma min asfalil ka'bayn wanda bai samu takalman ba manzo Allah ce yanke khuffin daga kasan idanuwar sawu wanda umarni manzo Allah yake badawa kuma umarni al'amru yaqtadi al-wujub umarni idan manzo Allah shari'a ta yi umarni to yana nuna wannan aikin wajibi ne a aikata shi to ya za ku ku hada da hadisin Abdullahi dan Abbas suka ce hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma ya inganta sai dai Abdullahi dan Abbas hadisin shi bai ida da bayani ba ya nuna kana iya sa khuffin he wancan hadisin ya sa hufin ta gaya za ka sanya shi ne he ka yanke shi kenan he kaga sun hada hadisan gaba daya suka ce wancan hadisin mutlak ne wannan kuwa muqayyad ne wannan yayi itlaqin cewa kana iya sanya hufin sai wannan yayi yadda yanda ka sa hufin ne ka yanke shi wannan ita ce zance na farko zance na biyu shine daga cikin malamai da suka tai akwai shugaban makarantar hanabila imam ahmad ibn hanbal mashhuriyar zance zuwa gare shi ya ta yi akan ra'ayi na cewa ana iya sanya hufin ba tare da an yanke shi ba dalili kuma shine wannan hadisi hadisin abdullahi dan abbas to ya za ka yi da hadisin abdullahi dan umar sai ya ce ai abin da yake faruwa hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan umar manzon allah ya gaye shi ne a garin madina manzo Allah ya gare shi ne a garin Madina tun kafin ya zo haji. shi kuma hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah ya gare shi ne a lokacin aikin haji a Arafa wannan yake nuna ashe hadisi na biyu kinan ya goge hadisi na farko manzo Allah da farko yayi bayanin wancan cewa ba za a iya sa ba ko da za a sa sai an yanke he manzo Allah ya ga yanayi wani idan ya yanke ya rasa takalmi kenan kuma lokaci ne na yanayi na duwatsuna da makamanta haka sai manzon Allah ya kawo sauki cewa duk wanda bai ya bai da hali wannan hadisin sai ya zama ya goge wancan hadisin sannan suka ce abin da ya ƙara tabbatar ma da haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki magana cewa ba za a yanke ba a Arafa a Arafa kun san menene Arafa hili ne wanda kowa da kowa musulman na zamani an zo an haɗe a wajen a gaban kowa da kowa manzon Allah ya gai haka amma a Madina da ya gaya ba gaban kowa da kowa bane ba wannan yake nuna cewa aiki maganar da manzon Allah zai a gaban kowa da kowa yana nuna ba a tsoron koda wani ya tafi ya mutu da ita zai ta da wannan hukuncin inda akwai wani bayani da ya kamata a ƙara to manzon Allah ba zai koyi wannan bayanin ba dan akwai mutane kala-kala da ake haɗuwa da su a irin wannan lokaci kenan su ya kamata a huduma bayani a hili amma sai manzo Allah ya bayani haka kuma yin shiru kenan wannan yake nuna cewa ya halatta a sanya shi ba tare da an cire ba abu na gaba daga cikin dalilansu shine hadisin arafa lokacin abu ne kaga a jinkirta bayani lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba shi yasa ma ake cewa ta'khirul bayan anha mumtani jinkirta bayani a lokacin lokacin abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda samsan ma manzo Allah bai saba yi ba taba yi ba bai shi ba idan ana buƙatar bayani manzo Allah sallallahu alaihi baya jinkirta shi dalilin suna na uku daga cikin dalilai da suka kawo cewa wannan ana iya sanya hufin suka ce hadisin ibnu umar lam yazkur ba ambaci as-sarawil ba a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas kuma an ambaci hau an ambaci hawando wannan yake nuna cewa ashe wannan abubuwan idan mutum yana nihin sai an yanke mi sunan shi sai an yanke takalmi a sa to hawan wando ma sai an yanke sai an tsage shi an barka shi kenan a yi tufafi da shi kenan daga an tsage shi kuma ya zama ba sirwal ba kenan yanda kaga idan ka sahi an sa qata'i ana nihin su ba sa shi an yi katsayi to har wandon ma idan kuka ce sai an yanke hufi to wandon ma sai kun ce an yanke shi kina wannan yake nuna cewa alqata yankewan an goge shi takhfifan da an yi an shar'anta cewa idan zaka sa sai ka yanke sai aka yanke aka aka goge shi domin sawwakawa mutane da kuma kadda mutane su rinka bata dukiyarsu tunda ba dukiyar gare su ba a lokacin mutum ya je ya wulakata takalmi kuma ya rasa wani takalmi daga baya don haka kun ga yadda dalilai malamai suka haɗa wannan hadisai guda biyu in mun kula za mu ga malamai can sun yi bayani sun kawo dalilansu wa'anda ma sun yi bayani sun kawo dalilansu kun ga yadda malamai suke ta ƙoƙari ba su barci Allah ya saka musu da alkhairi sai babi na gaba babu talbiya babi wanda yake bayani akan talbiya talbiya shine wannan zikiri da ake maimaitawa a ilin hajji ko umara lokacin aikin shine talbiya labbaik allahumma labbaik alhadisul hadi ashara ba'da almi'atain hadisi na 211 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل حديثي ندري بيو دقوم شادية حديثي عبد الله بن عمر الله يقارى مسيرنا نشيد ما يفين شقباكي دا يكي تشيوه anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lalle talbiya labbaika allahumma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake yi shine labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka manzo Allah yake talbiya qala yace wa kana abdullahi ibn umara abdullahi dan umar ya kasance yazidu fiha yana ƙarawa yana labbaika labbaik wa sa'adaika wal khairu bi wal ragba'u ilaika wal amalu labbaik allahumma labbaik labbaika ma'ana karba maka ya allah na karba maka kira da kai allah ya ce wa adzin fin nasi bil hajji ya rijala Allah ya sanya annabi Ibrahim cewa ya kirawo mutane Allah ya ce a kirawo bayan an gina ɗakin Allah ya ce a kira mutane su zo annabi ibrahim ya ce ina rike da murya kamar yadda malamai suke ambatawa da zan yi kira kowa ya ji Allah ya ce kiran ne za ka yi amma isar da kiran na Allah ne na haka malam bahaushe yake cewa me idan mutum ya tahi ya amsa ko ya an kiraye shi an kiraye shi amsa kira mutuwa ne ku? <laughs> amsa kira mutuwa ne an kiraye shi to mu duka an kiraye mu biman istata ilaihi sabila to idan mutum ya je sai ya rinka labbaika ma'ana na karba ma kiran da kai ya Allah na karba maka labbaika Allahumma ma'ana ya Allah labbaika haka na karba maka labbaika ya Allah na karba maka kiran na karba maka nazo la sharika lak ya Allah ba ka da abokin tarayya innal hamda lalle dukkanin godiya dukkanin godiya wa ni'ima da dukkanin ni'imomi naka ne ya Allah subhanahu wa ta'ala sannan wal mulk haka mulki ma duka naka ne la sharika lak ba ka da abokin tarayya sannan haka an samu Allah dan Umar yana kara ka labbaik na karba maka na karba maka wa sa'adaika ya Allah ina neman taimakonka ka taimaka mini wajen biyayya wal khairu bi yadayka ya Allah na sani dukkanin alkhairi yana hannunka war shine ya Allah ad-darra wal mas'ala kaskantar da kai da bukata da biyan bukata duka suna hannunka yana ganin haka wal amalu da dukkan aiki Allah kai ne kake taimakawa ɗan uwa wannan hadisi a dunkule yana karantar da mumi a at-talbiya talbiya shi'ar ne yana daga cikin abubuwa na alama na aikin hajji ko unwani yana daga cikin eh, bisunan shi alama na biyayya da ƙauna da mai aikin hajji yake nunawa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kafa kai da tsayawa da amsa kira wanda yake na dindindin zuwa ga wanda ya kirawo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya kira wanda shine annabi Ibrahim don haka sai aka ba mu wannan zikiri wanda yake ɗauke da nau'uka na ibada da nau'uka na ƙaskantar da kai da nau'uka na nema na nuna buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta’ala ta ga hanyar kubutar da tsarkake Allah subhanahu ta’ala ga dukkan wani abin da yake abokin tarayya ne a cikin uluhiyyashi ko cikin shi ko cikin sultaniyyashi cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma a cikin wannan talbiya za mu ga tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda tabbatar da godiya da tabbatar da girma da mulki na Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna kana kore kuma dukkan wani abubuwa ga wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka he mai hajji ko mai umara ya zo yana labbaika Allahumma labbaika ya Allah na karɓa maka kira da kai ya Allah na karɓa maka wannan alhaƙiƙa al'amari ne wanda kalmomi ne waɗanda suke da tsada kalmomi ne waɗanda suke da mahimmanci sosai abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi masharu'ancin talbiya an shar'anta mana mu yi labbaik Allahumma labbaik a hajji ko aikin umara Dan mine ne saboda shi'ar ne alamomi ne daga cikin alamomi waɗanda suka keɓanci hajji ko umara da za mu samu mutum ya taso daga gidan shi ya zo masallaci yana labbaik Allahumma labbaik mu ce wani me kake ce a mu ce a ba shar'anta mu ba anan ba haka ba manzon Allah ya karantar da mu a babu talbiya ne mu ce zikiri ne kake amma ba wajen shi bane ba talbiya ana yin ta ne a wajen me hajji aikin hajji ko umara yace ba sallah ba zani eh sallah akwai addu'a da za ka yi shine Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani hazwa karshe abu na biyu mafificiyar talbiya siga mafificiya ita ce sigar da ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu wanda kuma wannan ba yana nuna cewa bai halatta ba wani yayi wata wadda ba ita ba shekaran jiya akwai wata tattauna da ta gudana da wani tsakanin wa'ansu ɗalibai guda akan salati na manzon Allah sallallahu wani yayi bayani akan salati na manzon Allah sallallahu da wata siga wadda ba ibta ibrahimiya ba sai wani ya ce mai babu salatin da ya wuce salatul ibrahimiyya ya ce a, bai daidai ba shi wance ya ce mai da wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ana duba ma'anonin da suka huta idan wani yayi wanda ta hita manzon Allah kaji ba subhanallah wanda ta hita ta hi wacce fifiko to ya amma za a yi wani da yayi irin wanda wanda ta hita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da aka ce ma wannan manzon Allah ya yi shi kawai shine garanti ka riƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai watsi da na kowaye to kaga Abdullahi dan Umar yana da nashi ko to amma bai kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wata siga da ta fito daga baki addu'a ce zikiri ne idan aka ce wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to yahi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya yi ba laihi kamar da malamai sai kai salati kamar da muke da Hausa mu ce sallallahu alaihi wasallam ko mu ce tsira da aminci Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu laihi kai da larabci ka yi salati wanda idan bai ɗauke da shirka ko sabo ba amma ka nuna cewa nakan nan da ka ƙirƙira, ya yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma ka shigo wani babi eh ka shiga babul khata'i wannan babin kuskure ne wannan eh babin kuskure ne at-talbiya wadda ta huto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haita kowa dan haka nan ko miye ka riki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka je aikin haji ba laihi ka yawaita labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak idan kai wannan kai wannan ba laihi idan ka kawo wata ka sa amma kadda ka dauka cewa wata kinnan tahi wannan wadda ta huto daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku ita labbaik Allahumma labbaik shi'ar ne mun ce alama ce tuta ce ko kuma mu ce take ne na aikin hajji kamar yadda muka san kabbarori a sallah ko mutum sai zo ya sallah ya ce a shi baya kabbarori gaskiya irin kawai shi kin nan irin ya yi karhin kabbara ya ringa kabbara kawai zo gum gum yana duka yana tashi to kaga ya bata ya bata take na sallah ita sallah kabbarorin na shi'ar ne wani abu ne daga cikin kawa na sallan nan don haka dole ka tabbatar da wa'annan to aikin hajji ma to labbaika Allahumma labbaik kaman kabbarori ne a cikin sallah dan haka zamu gani ana yin labbaika Allahumma labbaik a yaushe a duk lokacin da ka samu canji na wani abu misali kana tsaye idan ka zamna idan kana a wajen aikin haji ne idan ka zauna ka ce labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika kai wannan idan a cikin mota kuke kuna tahiya mota ta hau tudu to sai ku yi labbaika Allahumma labbaik idan an ka gangara ayi labbaika Allahumma labbaik idan da za ku haɗu da ƴan uwanka ku haɗu da wani wanda ba ka san ma ya zo ba ko ku haɗu da wa'ansu jama'a to abinda ake so ku tarbi juna da shi shine labbaik ma labbai to kaga wannan shi'ar na labbaik ma labbai yana da mahimmanci sosai shi yasa Sheikh Islam ya Taymiyyah ta wala ya zalu labbi fi ya yace mutum ba zai gushe ba mai aiki hajji. bai zai gushe ba yana talbiya a cikin tahiyar shi min mash'arin ila mash'arin daga nan zuwa nan daga shiga wannan ibada zuwa wacce ibada hatta yarmi Jamrat aqaba sai ka je ka yi jiwa na jamra na aqaba idan ka yi wannan ne kadai talbiya take yankewa lokacin ka shiga cikin tahalluli amma in ba haka ba labbaik allahumma labbaik yana tare da kai kenan mutum zai ta labbaik allahumma labbaik za mu zo mu ga in lokaci ya babu da ba malamai sun tattauna akan ilmi ne hukuncin wanda ya ji aiki haji bai labbaik allahumma labbaik ba me aikin hukuncin wannan aikin hajji sannan mun gani a cikin ma'anar talbiya cewa nau'i ne na zikiri nau'i ne na zikiri wanda yake nuna kamar ka kawo kanka cewa za ka dawwama cikin biyayya ga Allah subhanahu wa da tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wa da tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa da danganta ni'ima ta Allah subhanahu wa da kuma imani da mulkin Allah da da kasaita da jiji da kai dan Allah subhanahu wa ta'ala kenan kaga labbaika Allahumma tana dauke da tauhidul uluhiyya tana dauke da tauhidul rububiyya tana dauke da tauhidul asma'i was sifat sai maganan malamai akan labbaika Allahumma labbaik suka ce rukuni ne ko wajibi ne ko sunna ne idan aka ce wannan rukuni ne idan yana nuna cewa dole sai an yi shi idan aka yi ba a yi shi ba aikin hajji bai yi ba idan aka ce wajibi ne to mai aikin hajjin da bai yi labbaik Allahumma labbaik ba sai ya yi hadiya sai ya sai ya zub da jini duk wanda bai yi labbaik Allahumma labbaik ba sai ya yi zub da jini idan kuma aka ce sunna ne to wanda bai yi shi ba ba komi akan shi to wa'annan maganganuwa guda uku malumai sun tafi akai imamu Shafi'i da imamu Ahmad suka ce labbaika Allahumma labbaik sunna ne me yasa suka ce zikiri ne kuma duk zikiri abin da yake sunna ne idan mutum ya bari ba wani abin da yake kanshi amma idan ya aikata akwai me akwai lada suka ce sunna ne imamu malik da sauran ɗalibai da mabiya imam malik suka ce wajibi ne labbaik allahumma labbaik wajibi ne idan ka bar labbaik allahumma labbaik kana yin laifi dan haka hajjinka ya inganta amma akwai wani abakanka. sauran malamai irin su abu hanifa irin su imamu sauri irin su dawudu zahiri su imamu ata su imamu tawo su ikrima suka a akan cewa rukuni ne daga cikin rukunan hajji suka ce duk wanda ya bai labbaik allahumma labai, hajjin shi bai inganta ba mi yasa suka ce shi'ari ne a hajji kamar yadda muka san kabbara ta harama a sallah da kabbarori na intiqal zuwa ruku'i zuwa kaza shi'ar ne na sallah to shi ma labbaik Allahumma labbaik shi'ar ne na aikin haji kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a sallah yake yin kabbarori haka aikin haji manzo Allah ya labbaik Allahumma labbaik sai manzo Allah ya ce me khudu anni manasikaku manzo Allah ya ce ku koyi aikin hajjin ku ku koyi ibada ku a wajena ku yi abin da nayi kaga daga cikin a'zamul manasik wannan labbaik Allahumma labbaik akwai wani hadisi wanda mazu Allah yake cewa atani jibril fa amarani yace jibril ya zo ya umarce ni da cewa an amura ashabi da umarci sahabbaina an yarfa'u aswatahum su daga saututtukan su bil ihlali da talbiya da cewa labbaik allahumma labbaik wannan hadisi imamu dawud ya rawaito shi da imamu tirmizi da imamu nisa'i da ibnu majah shekul islam imam albani ko da ana cewa shekul wani imam albani yace hadisi ne ingantacce kenan kaga manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo ya ce mai ya umarci sahabbai da cewa su rinka talbiya suna daga suna daga muryoyinsu kenan kaga dai al'amari na labbaik Allahumma labbaik a aikin haji ba al'amari bane na wasa da mutum zai wasa da shi don haka duk wanda ya je aikin haji yayi labbaik Allahumma labbaik kuma daga cikin sigogi mafi mafifita sune siga wadda ta hoto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sahabi babban sahabi Abdullahi dan Umar ya rawaito muna wadda ta ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa abinda muka faɗa wanda ya daidai Allah ya ba mu ladar kurakurai da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu da bukatun mu na alkhairi aka sina alkhairi Allah ya biya mu su zuwa ga alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad